This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a ku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen wasu na murar Amurka a wannan malice kan mitoci da dama da suka da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. A jamhuriyar Nijar ana jin mu a gidajen rediyon amfani ne da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya birnin Kwanni sai a dunar gizo a koyaushe a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. to jima muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan washington dc ali mustapha sakwato ne ta da ladan ibrahim a yau muka dawo gabatar muku da wannan shirin wanda shine na karshe a yau to bayan shi ladan ya gama kawo muku labaran duniya za mu kawo muku wasanni a takaice daga ghana to amma kafin ma wasannan za ku ji tabbacin da hukumar zaben najeriya ke bayarwa na cewa zaɓe kamar an yi an gama to ba mu ga dalilin na zanga-zangar ba muna kokarin mu ga dalilin da zai sa mu daga mu dai mun ci gaba da shirye-shiryenmu. To sannan za mu ji matsayin matasan Najeriya game da ingizar da ake musu na su da zaune tsayen siyasa. Akwai wanda su zo a sunan addini su zo su rudi mutane su yaudare mutane a karshe kuma su bata ma addini suna. Waɗanda suke yaudarar mutane da sunan za su yi musu aiki su yi alƙawura na karya amma in babu wannan to babu shakka sai dai ihun kawai ya tsaya akan cewa sai kayi. To daman kan magana tashi tashen hankulan siyasa da ake tayarwa ne muke son yau ku kira ku yi mana magana ya mu buɗe layukan na tarho. Ashe bai kamata ce jam'iyyun siyasa ne da alhakin tashin hankalin da magoya bayan su ke tayarwa ba saboda haka su ne masu laifi ko me ya kamata su yi su hana. Yanzu kun san muna da sabuwar lamba guda ɗaya da za ku same mu a kanta. Lamba ita ce plus one biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Bari mu ba ku labaran duniya. tare da sallama ga cikakkun labaran rahotanni sun bayyana cewa 'yan kungiyar boko haram sun kashe mutane da dama a bakin iyakan najeriya da jamhuriyar kamaru wata jaridar arewacin kamaru mai suna lawel do sahel ta ce kungiyar ta boko haram ta kai hari a garin protocol da sanyin safiyan yau kuma ta shiga wa mutanen garin kisa ba kakkautawa mazauna wannan garin sun bayyana wa kamfanin dillancin labaran faransa cewa waɗannan 'yan boko haram ɗin sun yi wa mutane yankan rago ne kuma suka banka wa babban masallacin garin wuta sai dai sojojin ƙasar kamaru da goyon bayan na chadi sun yi kukan kura suka afka wa 'yan boko haram ɗin kuma suka samu galaba a kansu domin ko sun kashe su da yawan gaske yanzu dai haka a ƙasar chadi ta shige sahun gaba na wurin jagorantar taron dangi domin taimakawa najeriya da yaƙi da 'yan ƙungiyar ta boko haram masu aikin ceton nan na jirgin nan da na taiwan da ya fada a rafi sun yi amfani da karfen nan mai ciccibo babban karfe domin fito da jikin jirgin ruwan cikin ruwan wanda ya dalilin mutuwar mutane 25 kana wasu 20 suka bata bat cikin ruwan ba a gansu ba har wannan lokacin a cikin wani hoto da kuma wanda aka aike da shi ta hanyar sadarwar zamani na ya nuna yadda jirgin na transair airway mai lamba atr 72 yadda ya sumulmulo ya fada cikin wannan babban rafin na kelong jirgin ya kure bankan wasu manya-manyan gine-gine inda daga bisani ya lula ya sula sai cikin wannan rafi masu aikin ceton dai sun kewaye jirgin da jiragen ruwa inda suka yi ta kokarin tsamo mutane cikin jirgin kuma sun yi nasarar tsamo da yawan fasinjojin cikin hadda wani dan karamin yaro kawai yanzu dai ba a san adadin mutanen da suka rasu ba sai dai mahukunta sun ce ba mamaki adadin ya karu daga waɗannan da aka samu a halin yanzu babban jami'in kamfanin jirgin ya kira taron manema labarai inda ya ba da hankurin auko wannan hadarin. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yau din nan a ƙasar jordan ta rataye wasu 'yan ta'adda mutane biyu a matsayin ramuwar gayya na kashe direban jirgin saman nan da kungiyar isis ta yi bayan sun kame shi lokacin da jirgin da yake tuki ya yi ƙasa domin yunkurin kai musu su mayakan hari a siriya mahukuntan dai sun rataye sajida ar rishawi wata yar ƙasar iraki da dama aka yanke mata hukuncin kisa ta hanyar ratayewa bayan an same ta da hannu dumu-dumu wajen kai harin ƙunar bakin wake a shekarar 2005 a amman an rataye su an rataye ta ne tare da wani ziyad al-kaubali wani ɗan iraki wanda ke da alaka da ƙungiyar ta al ita dai ƙungiyar ta isis tun farko ta nemi a saki sajida al-rashiwi a matsayin musayan hursunan yaƙi amma ƙasar jordan ta yin hakan domin ko ba ta tabbacin cewa wannan direban jirgin saman nata da ke hannun 'yan isis yana da rai ko a'a a wani faifan bidiyo da aka nuna jiya talata ya nuna yadda suka sawa wannan direban jirgin saman cikin wani kejin karfe kuma aka malala mai wanda ya isa har cikin kejin kuma daga bisani suka banka ma wannan ɗan taliki wuta tawagar masu bincike na asiri na ƙasar amurka suka ce ba su da hujjan ta sahihancin wannan faifan bidiyo da suka gani Tula da Ibrahim Ayo ya kawo muku labaran duniya daga Washington DC. nan gaba kaɗan muna fatar mu kawo muku bayani kan yadda ake amfani da matasa wajen tada rigingimun siyasa amma yanzu bari mu fara da wannan rahoton na umar faruku musa kan kalaman da ya jiyo daga wajen hukumar zaben najeriya game da maganar zaben da wasu ke cewa wai za a ɗage a daidai lokacin da ake yi wa hukumar zaɓe ta najeriya matsin nan ba cewa ta ɗaga lokacin zaɓe ko ta canza ranakun domin ta ƙara samun lokaci da za ta kimtsa a yi zaɓe mai nasara na gaskiya da adalci hukumar ta lashe takobin cewa ba gudu ba ja da baya ta yi shiri daram dam kamar da ya kamata domin ta shirya wannan zaɓe kuma wata 'yar karamar zanga-zanga ko cece kuce na waɗansu mutane bai zai sanya ta canza ranar da ta shirya tun da ta riga ta kimtsa kuma za a yi wannan zaɓe kamar da aka shata ba Gadi hajiya amina zakari ɗaya daga cikin kwamishinonin ƙasa na hukumar ta INEC da ƙarin bayani akan matsayinsu. domin ba mu ga dalilin na zanga-zanga ba ba su gaya mana dalili ba muna kokarin mu ga dalilin da zai sa mu mu dai mun ci gaba da shirye-shiryenmu a yadda nake gaya maka ma yanzu ballot paper duk ta shigo kasar nan yanzu nan nake duba a mun saka duk monitoring abubuwan da ake a wata na'ura ta kwamfuta yanzu nan na buɗe na ga ballot paper an riga an rarraba an kakkai su jihohi amma ba ma raba su ga ofishin zaben mu sai kusan zaɓe suna nan a central bank guda ma zaɓe menene ballot paper result sheet akwatin zaɓe duk sun iso ma'aikata shine ya fi mahimmanci a zaɓe duk wannan abin da yake mahimmanci da 'yan takara duk mun kau da wannan yana bayan mu saura ƙananan abubuwa ne da in ko ba su zaɓe zai tafi su ne suka rage kuma su ma insha Allah ana ta kawowa ana ta rarrabawa. To kawo yanzu kin ce kashi sittin da biyar zuwa saba'in na katunan nan an rarraba su ga 'yan ƙasa. shin za a iya cewa kuna da katuna kamar kashi 95 ko kashi 99 cikin 100 da suka riga suka shigo cikin Najeriya amma 'yan ƙasa ne ba su je suka ansa ba? eh sauran abin da suka rage wanda dai muka san su ne na karshen na miliyan goma na CVR wannan continuous da muka yi sake rajista amma na daɗin nan da muka ajiye tuntuna miliyan hamsin mutane ba su karɓa ba watakila sun ba su son su karba watakila ba su kasar watakila sun mutu a wannan jihohin da muka yi kashi na ɗaya na mayu da na agusta gaskiya kamar an daina ma karba ne wannan jihohin na karshe kuma ka san manyan jihohi ne su shi yasa suka sa alƙaluman suka zama ma ba yadda muke so ba inda za mu cire wannan jihohin na karshe da Lagos da Rivers da Kano da Ogun da Oyo da Imo ba za mu samu alƙaluma marasa kyau ba dokar mu yadda ta bari yadda wanda suka jefa kuri'a su ake kirga ba wanda ya rajista ba to percentage da za a yi determine za a ga waye ya ci akan waɗanda suka jefa kuri'a ne so muna ganin in dai aka yi mana hakuri zaben na ya kamata a ci gaba ba ba dan wai wannan katin wannan katin ba zai hana ba saboda ma ka ga yadda na ce maka yawanci miliyan talatin suka ke zaɓe talatin da shida ba a samun kashi arba'in na mutane sun yi zaɓe to yanzu mun ba da kafi kashi sittin kuma mun ba da miliyan arba'in da biyar saboda haka a dai in aka duba alkalima in aka yi zaɓen nan da mutum miliyan arba'in da biyar zaɓe ya yi sahihi. Hajiya Amina Zakari kenan ɗaya daga cikin kwamishinonin hukumar zaɓe ta Najeriya a tattauna da na da ita a Abuja. Ko da yake ana ta shirin cewa za a yi wani taro ranar Alhamis ɗin tsakanin hukumar zaɓen da majalisar ƙasa wadda ta ƙunshi shugabannin ƙasa na da da na yanzu da gwamnoni da mukarabansu da masu faɗa a ji a wurin mulkin ƙasa domin yin nazari akan ayyukan na hukumar zaɓe da kuma samun tabbacin cewar za a yi wannan zaɓe a ranar sha hudu ga watan nan da ake ciki ba tare da wata matsala ba babu alamar cewa za a shawo kan shugaban hukumar zaɓe ta najeriya profesa a tahiru jega na ya ɗage ranar da aka shirya za a yi zaɓen nan saboda ya bayyana wa duniya cewa hukumar ta yi shirin da duk ya kamata kuma a gudanar da wannan zaɓe a ranar da aka tsara ba tare da wata matsala ba umar faruk musa mura amurka a Abuja, Najeriya. To ga gaishe ka Umar, shin ka kula da yadda 'yan siyasa ba sa gajiya da amfani da matasa wajen tada zaunin tsaya na siyasa? Wannan batu na daga cikin batutuwan da suka tuzgo a cikin tattaunawa zaune da Ibrahim Alfa ya yi da matasa biyu a Najeriya wanda kuma jagabannin addinansu ne na Musulunci da Kirista. wato ibrahim ahmed guri da kuma da adam malik kuma matasan nan ya kamata su zam sun gane cewa wato yaudara da karya da kuma wato cutar da al'umma gaba ɗaya ya wuce kuma su za su iya kawo gudunmawa domin wannan abin ya tabbata cewa ya wuce wajen ƙin yadda da a yi amfani da su a mai da su gugar yasa wato musamman ga waɗanda suke neman mukaman siyasa sai dai duk abubuwan nan da ake ta jawo hankulanmu a kai kuma ake kira cewa duk wanda zai yi zaɓe ya zaɓi nagartaccen mutum to fa ba zai yiwu ba dole ne sai mun bi ka'idojin da hukumomi suka shimfiɗa wajen yadda za a yi a yi zaɓen kamar me kamar mallakar katin zaɓe na dindindin da ake ta bayani a kai domin duk mutumin da zai zo ya yi hayaniya kawai sai kayi sai wane sai kaza kaza da sauransu to fa waɗannan abubuwan ba za su yi tasiri ba matukar kai da ake so ka zamo mutumin kirki kuma ka zamo shugaba na gaba baka da abin da sai ka mallaka ne kafin ka kawo abin da zai kawo shugaba na gari a cikin al'umma don haka kenan kaga ya zamo dole ga duk wanda bayi da katin jefa ƙuri'a ya tanada wanda kuma yake da shi to ya tabbatar da cewa ya bi ka'ida da irin waɗannan abubuwa ne al'umma za ta gyaru kuma wato waɗanda suke yaudarar mutane da sunan za su yi musu aiki su yi alkawura na ƙarya to da wannan abin ne za a kawo canji a canza su amma in babu wannan to babu shakka sai dai ihun kawai ya tsaya akan cewa sai kayi Allah ya kiyaye amin suma amin a malik barin sake dawowa wurinka ɗaya daga cikin babban abin da ake fargaba kai a wannan zaɓe shine cewa koma wace jami'a ce za ta samu nasara ana iya samun tashin hankali kuma wannan tashin hankali watakila ko a siyasance ko kuma abu ne wanda ana iya cusa aƙida ta addini ko ƙabilanci a cikin wannan al'amari wasu irin abubuwa ne za a yi domin a kauce mafuskanta irin wannan al'amari a gaskiya zancen addini da ƙabilanci ba ta tashi ba domin in mun bi haka kasa ba ta ci gaba ba akwai wanda su zo a sunan addini su zo su rudi mutane su yaudare mutane a karshe kuma sai dai ma a garin sun zo a cikin sunan addini sai su bata ma addinin suna a zancen wannan zaben da za a yi a zaɓe kamar yadda na faɗa da su na ce waɗanda suna da kishin kasa waɗanda kuma za su yi ma mutane aiki duk abun da ya kama aiki ma kasa aiki ma jama'a in an san cewa ai mutum ba zai zo daga faɗo daga sama ne ya zo ya ce yana neman takara ba ai an san shi kafin nan mutum ya fita neman takara an san shi yana da abun da turanci suke ce track record an san yawancin watakila sun yi aiki a gwamnati ko kuma sun yi aiki ma jama'a an san su so waɗannan abubuwa ne za a amfani da shi domin zaben ah, waɗannan wanda za mu zaɓa a ah, wannan zaɓen da take zuwa a zaɓe na gari wanda yana da kishin kasa. Ku zaɓen adali domin shi ne mai tausan kasa, mai bautawa kasa. To a gaishe ku, to muna dab da buɗe mu domin jin ra'ayinku a kan rigingimun nan na siyasa kamar da muka ce kuna jin wace rawa su jam'iyyun siyasa za su taka ne domin su rinka dakile wutar rigingimun maimakon su ƙara hasa musamman wajen hana magoya bayan su tada wannan rigingimun to kafin mu fara magana da ku ga wannan Gargaɗe mai gina ra mai mai gina kai yan uwa mu sa alheri zuciyar mu ta mana daɗi amma fa mu bar gina ramin mu wanka mu gargaɗe mai gina Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun buɗe wayoyinmu domin magana game da rigingimin siyasa da kuma alhakin da ke rataye a wuyan jam'iyyun siyasa na dakile wannan wuta din abinda muke son ga mun kenan ya za su aiwatar da wannan rawa din. To waye ya kira mu da farko malam wane ne kai mi sunanka daga ina ke kira ne? Hassan ne daga Jos. Malam Hassan barka da dare kana lafiya ya ya kake ji game da batun rigingimin siyasa nan ya za a yi da su? Wallahi sai dai a ta addu'a bayan addu'a kuma su eh, jami'in zaben mm. da hukumar zaɓe da da sun fati fati mm. da Allah sun dinga wa mutane gaskiya su faɗa musu gaskiya duk mutumin da kazi sai duk ba wani kwaya ko wani makami haka da yana faruwa da haka suna sai hakuri kuma eh, yaran su nasiya mm. kowa ya zaɓe lafiya gama lafiya to abin to ma da to da hasa abin da muke fata kenan to bari mu bar Jos mu tafi Gombe halo alo ake kira mu daga gombe alo an ce akwai wani daga gombe kana jina ko ba gombe ba ce to ba mu san kowa ne ne yake kira ba amma da an ce akwai wani da ya bugo waya daga gombe in yanzu ka cakulo tasha ta muna magana ne game da batun rigingimun siyasa wanda sau da kamar yadda muka sani ana amfani da matasa wajen tado su to zan ce ga mutanen gomben nan sun dawa wane ne sunana Naziru. Tumar Naziru baka dare ya kake ganin rigingimin siyasar nan da wasu suke tayarwa a nan gwamba ma na san kuna fama da su ko? Ana fama da rigingimin siyasa kan gaskiya. Laifin nawa ne ne Naziru? Laifin waye? Hello? Eh, Naziru lambar shi ta tsinke eh, daga gobe in ka samu dama ka sake buguwa. muna kokarin mu gane cewa idan eh, zaifin na jam'iyyun siyasa ne ko 'yan siyasa to wace rawa su jam'iyyun suke da ita na su taimaka su kashe wannan rigingimin tun da kamar yadda mutane da suka sha faɗa in kana da fishin mutum ko dan siyasa ba wurin maganin sai la gindin akwatin siyasa to shine muke son mu ji ta bakin ku lamba da muka ce ku kira wadda sabuwar lamba ce wata ko da wasu suna faman samun matsala da ita ita ce plus 1 biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada a manta a sa plus 1 tukuna to akwai eh, wane ne malami na gaba da ke kira mu kuma? daga ina ke kira? Eh? ina jin ka to kashe rediyon na naka don ina jin magana ta tana dawa min kashe shi mi sunanka? suna na Hassan ne, Hassan mai gari daga Hassan mai gari a rigingimin siyasa na ya zamu yi da su ne wace irin rawa jam'iyyu suke da ita na magance su. Wato aka adalci duk wanda rigingimin eh. ya eh. eh. Saboda haka rigingimin rashin adalcin daga gefen suwaye kenan. to a sha layin ya riga tsinke na wanda ya kira mu daga can eh, gwambaɗe to halo wane ne malami na gaba buka ne daga boci eh bukar buka daga boci to malam muka barka da dare me zaka ce game da wannan rigingimin siyasa ne na'am na ce ya shafi kowane sashi na mutanen najeriya kwarai amma laifin na nawaye wa yake janyo su laifi ya shafi siyasa ya shafi malaman addini eh. domin yan siyasa nan suna cikin addinan nan mm. kuma sau da dama abubuwan da malaman addinai suka faɗi yin siyasa suna suke yanzu mm. shi yasa ko da abu ya taso maimakon a fuskance shayayyar yin siyasa mm. sai dawo na addini to amma eh, baka ganin ya kamata a ce su jam'iyyun siyasa tana su ne suke da magoya baya ya kamata a ce suna taka wata rawa wajen kashe wutar eh, ya kamata suna da rawan za su taka sosai saboda su wayar da kan mutane hmm. domin su gane to ma da to bari mu je funtuwa halo wa yake kira da a naɗe hello a daina abin nan a daga zaɓe ba mutu a daga tsaya tukuna tsaya tsaya tsaya a taimaka mu hello tsaya tukuna kana ta magana ban ma san kowa ne ne yake magana kana magana a daga zaɓe ko kar a daga zaɓe, mi sunanka sunana abubakar mai sai da lemu tashar mota kuntuwa to mala abubakar me kake cewa ne to shine muke so mm, jami'ai mutane da suke ta kiraye kirayen a daga zaɓe eh. mu dai talakawa ne muna so a taimaka mana a yi zaɓen nan hmm. insha Allahu muna so insha Allahu mu samu dai mu samu canji game da mu samu yancin mu talakawa to da to bari mu karasa a jigawa assalamu alaikum wani ne a jigawa alaikum salam madu da ne daga kirika sama ran kuma kirika sama jigawa to ya kake ganin batun da gingimin siyasa ne ya za a yi da su Eh, duk abin nan dai guda ɗaya ne hmm. ainihin da su musulman namu da ainihin din. Hmm. ya kamata kowa ji tsoron Allah kamar hmm. yadda ya yake matsayin shugaba aka bai an zaɓe yi tsoron Allah to ake ake zai da bai tabbata to mun gode to ya yakacin wayoyin da zamu ɗauka kenan a yanzu to ma da to bari na haɗa ku da baba ya ko makeri ya bamu Wasanni a takaice. an karfafa matakan tsaro a yayin da ake shirye-shirye yin wasan kusa da karshe tsakanin Ghana da Equatorial gini don tabbatar da ganin ai wannan wasan lamun lafiya. Wasan Equatorial gini da kasar Tunisia shine babban dalilin da yasa an karfafa tsaro a yayin da Ghana za ta fafata da kasar Equatorial gini mai masaukin bakin. Wasa tsakanin Equatorial gini da kasar Tunisia ya tada tarzoma kwarai da gaske wanda ya sanadiyar aka ja kunnin kungiyar 'yan wasa na Tunisia sannan kuma aka ja kunnin hukumar kwallon kafa ta kasar Equatorial Guinea sai dai a cewa tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar ghana kwasin ci ya ce ghana babu abin da take jima tsoro ko a ina aka kai ta za ta iya yin wasa kamar yadda ya kamata don haka babu inda za a kai 'yan ghana su tsorata ko kuma yawan jama'a ya firgita su har yau dai a gasar cin kofin nahiyar afirka hukumar kwallon kafa ta ka ta dakatar da alkalin wasa da ya yi alkalanci a wasan tunisia da equatoria gini tsawon watanni shida saboda ya baiwa 'yan equatoria gini wani bugun fanariti wanda hankali bai kama sosai ba wanda ya sanadiyar fitar tunisia a cikin gasar na cin kofin nahiyar afirka hukumar kwallon kafa ta kaf din ta kuma ja kunnin wani jami'in kasar tunisia da ake kira sashom ya bada diya na dala amurka dubu hamsin kuma ka din ta nemi tunisia da fito da bada hakuri akan zargi da take makaf cewa kowa ba ta adalci kazalika academy tunisiya ta zo ta gyara kayan da ta lalata a dakin gyare-gyaren 'yan wasan da suka hada da kofa da kuma firij a yayin da ghana black stars take shiryawa don fafatawa da equatorial gini gobe idan allah ya kai mu a wasan kusa da ni karshe babban damuwa da al'umman ghana suke da shi shine mafi yawan lokaci idan ghana ta isa wasan kusa da na karshe da ma na karshen sai kaga ba ta samun yadda ya kamata karo na biyar kenan da ghana take yin wasan kusa da na karshe da ma na karshen amma ba ta kai ga cin gaci wasan kusa da na karshe na baya-baya ɗaya da ƙasar Ghana ta yi shine wanda ta yi a gasar kofin nahiyar Afirka ta shekarar 2013 bugu da ƙari kuma ga kuma fargaba da ake gani ko yalla kaftin Ghana Black Stars a Samojan zai iya yin wasa a gobe ko a'a. Golan ƙasar Gini Nabi Musa ya tara ya ce ba zai fito ya baiwa a Samojan hakuri ba A kan rauni da ya masa a wasan dab da na kusa da na ƙarshe da Ghana da Gini suka yi a birnin Malabo a ranar Lahad da ta gabata. Golan da ya sa kafa ne ya take maran a Samojan a daidai mintin ƙarshe na yin wasan wanda wanda ya sanadiyya alkalin wasa ya da shi daga cikin wasan yan wasan gini suka koma mutum goma baba ya koma kiri sashen hausa na murya a accra ghana yanzu kuma ga sharhin murya amurka mai bayyana matsayin gwamnatin amurka kwanan baya mujallar harkokin waje mai cibiya a nan amurka ta yi hira da shugaban ƙasar siriya bashar al-assad Babban abin da bai faɗa ba a lokacin da yake amsa tambayoyin da aka yi mishi shine halin tagayyara da wahalhalun da al'ummar ƙasar Siriya ke ciki. Duk da cewa matakan tsaurin da gwamnatin shi ta ɗauka game da zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati cikin lumana su ne ummul aba'isin yakin da ya zama sanadin mutuwar mutane fiye da dubu ɗari biyu. Ya kuma tursasa ma ƙarin wasu miliyoyin mutanen barin gidajensu. Haka kuma ko alama bai ma nuna cewa ya san irin munanan matakan keta da azabtarwar da ya shekaru hudu yana ɗauka a kan al'ummar ƙasar Siriya ba. Matakan da suka hada da kashe mutane da yunwa a zama makamin yaƙi da yin amfani da makamai masu guba da kuma bama garwa. Ƙaramin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da al'amuran demokradiyya da kare hakokin bil'adama da kuma al'amuran ƙwadago, Thomas Melia ya wani tsokaci kwanan nan a wurin wani babban taron da aka yi a kan rikicin da ake fama da shi yanzu haka a ƙasar Siriya. Inda ya ce sauran miyagun abubuwan da gwamnatin Asad ta aikata sun haɗa da kisan kai, da satar mutane a yi garkuwa da su, da ɓadda mutane, da gane ukuba, da yin hwaɗe da gallazawa, da sa yara ƙanana aikin soji. Baicin duka wannan Mr. Milia ya ambaci dubban ɗaruruwan mutanen da ke tsare a gidan kaso, waɗanda ya ce da yawan su suna shan azaba iri-iri kuma suna cikin halin da bai kamata a ce ɗan adam yana ciki ba. An ƙi musu adalci a kotu kuma ana ta aiwatar musu da hukuncin kisa. Kamar yadda ƙaramin sakataren harkokin wajen Amurka Thomas Miliya ya faɗa ne, gwamnatin Amurka tana goyon baya kuma za ta ci gaba da ƙarfafa samar da maslahar siyasa ta hanyar tattaunawa. wadda za ta kai duka 'yan ƙasar Siriya maza da mata ga samun zaman lahiya mai ɗorewa. Mr. Miliya ya ce Amurka za ta ci gaba da taimaka ma al'ummar ƙasar Siriya har ta kai ga cimma wannan buri. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku matsayin gwamnatin Amurka. shi ya kama karfe hudu sara minti uku na la'asari a washington dc ga labaran mu a rahotanni sun bayyana cewa 'yan kungiyar boko haram sun kashe mutane da dama a bakin iyakan najeriya jamhuriyar kamaru wata jarida arewacin kamaru mai suna lohel do sahel ta ce kungiyar ta boko haram ta kai hari a garin fotokol da sanyin safiyan yau kuma ta shiga yi wa mutanen garin kisa ba kakkautawa mazana wannan garin sun bayyana wa kamfanin dillancin labaran faransa cewa waɗannan 'yan boko haram ɗin sun yi wa mutane yankan rago ne kana suka banka wa babban masallacin garin wuta masu aikin ceto na jirgin saman da na taiwan da ya fada rafi sun yi amfani da karfen nan mai cicibo babban karfe domin fito da jikin jirgin wanda ya dalilin mutuwar mutane ashirin da biyar kana wasu ashirin suka ɓata cikin ruwan har zuwa wannan lokacin a cikin wani hoto da kuma wanda aka aike ta hanyar sadarwar zamani ya nuna yadda jirgin na transair airway mai lamba atr 72 yadda ya sumulmulo ya fada cikin wannan babban rafi na kelong jirgin ya kure bankan wasu dogayen gine-gine inda daga bisani ya lula cikin wannan rafi To a gaishe kaladan jama'a abin da ya sauka kenan a wannan marice na laraba sai gobe da safe da Allah ya kan muna fatan mu sake bullo muku da misalin karfe 6 na safe kenan na agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe 5 agogon mutanen Ghana sannan mu sake dawa da karfe 8 na safe din da duka gobe Allah ya kai mu. a madadin dukkan ma'anar sashen wasu murya amurka musamman shi ladan ibrahim aiwa da julia leathers gresham da ta ba da umarni da kuma injiniya dinmu mr keith ali mustapha sakwata ne ke muku bankwana labarin dukkan alherin da ke cikin wannan dare salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.